Irmiya Sura talatin da hudu Gargaɗi ga Zedekiya da Nebuchadnezzar sarkin Babilon da dukan sojojinsa da kuma dukan mulkokinsa da mutanen masarautar da yake mulki suna yaƙi da Urushalima da dukan garuruwan da suke kewaye, sai wannan magana ta zo wa Irmiya daga wurin Ubangiji cewa, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila, yana cewa, Ka tafi wurin Zedekiya sarkin Yahuda ka faɗa masa. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Ina gab da ba da wannan birni ga sarkin Babilon, zai kuwa ƙone ta, ba za ka tsere daga hannunsa ba, amma tabbatacce za a kama ka a kuma ba da kai gare shi, za ka ga sarkin Babilon da idanunka, zai kuwa yi magana da kai fuska da fuska, za ka kuwa tafi Babilon. Duk da haka, ka ji alkawarin Ubangiji, ya Zedekiya sarkin Yahuda. Ga abin da Ubangiji yake cewa game da kai, Ba za ka mutu ta takobi ba, za ka mutu cikin salama, yadda mutane suka kunna wutar jana'iza don girmama kakanninka, sarakunan da suka riga ka, haka za su kunna wuta don girmama da kuma makokinka suna cewa, Kaito, ya mai gida, ni kaina na yi wannan alkawari, in ji Ubangiji. Sa'an nan annabi Irmiya ya faɗi dukkan wannan wa Zedekiya sarkin Yahuda a Urushalima Yayinda sojojin sarkin Babilon suna yaƙi da Urushalima da sauran garuruwan Yahuda waɗanda suka ragu, Lakish da Azeka, waɗannan su ne birane masu katanga kaɗai a Yahuda. Maganar ta zo wa Irimiya daga Ubangiji bayan Sarki zadekiya ya yi yarjejeniya da duka mutane a Urushalima, ya yi shelar ’yanci wa bayi, kowa ya ’yantar da bayinsa da suke Ibraniyawa. maza da mata, kada kowa ya riƙe bawa wanda yake mutumin Yahuda, saboda haka dukan fadawa da mutane suka yi yarjejeniyar cewa za su ’yantar da bayinsu maza da mata, ba za su kuwa ƙara riƙe su bayi ba, suka yarda suka kuma sake su, amma daga baya suka canja ra'ayoyinsu, suka maido bayinsu, suka kuma sake bautar da su. Sai magana Ubangiji ta zo wa Irimiya, cewa, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila, yana cewa, Na yi alkawari da kakannin kakanninku sa'ad da na fitar da su daga Masar, daga ƙasar bauta, na ce, A kowace shekara ta bakwai, dole kowannenku ya ’yantar da duk wani uwa mutumin Ibraniyawa wanda aka sayar masa, bayan ya yi muku hidima shekaru shida, dole ku bar shi ya tafi ’yantacce, amma kakanninku ba su saurare ni ba, ba su ji ni ba, bai daɗe ba da kuka tuba, kuka kuma yi abin da yake mai kyau a idona, kowannenku ya yi shelar ’yanci ga ɗan'uwansa, kun ma yi yarjejeniya a gabana a gidan da ake kira da sunana, amma yanzu kun juye kun kuma ɓata sunana, kowannenku ya mayar da bayi maza da matan da kuka ’yantar su tafi inda suka ga dama, kun sake tilasta su su zama bayinku, saboda haka ga abin da Ubangiji yana cewa, Kun yi mini rashin biyayya. ba ku yi shelar ’yanci don ’yan'uwanku ba, saboda haka yanzu na yi muku shelar ’yanci, in ji Ubangiji, ’yanci ga mutuwa da takobi, annoba da kuma yunwa, zan sa ku zama abin ƙyama ga sauran mulkokin duniya, mutanen da suka keta alkawarina da ba su cika sharuɗan alkawarin da suka yi a gabana ba, zan yi da su kamar ɗan maraƙin da suka yanka biyu suka bi ta tsakiyarsa. shugabannin Yahuda da Urushalima, fadawa, firistoci da kuma dukan mutanen ƙasar waɗanda suka bi tsakanin ɗan maraƙin da aka yanka, zan ba da su ga abokan gabansu waɗanda suke neman ransu, gawawwakinsu za su zama abincin tsuntsayen sararin sama da na namun jeji. Zan ba da Zedekiya sarkin Yahuda da fadawansa ga abokan gabansu waɗanda suke neman ransu, ga sojojin sarkin Babilon waɗanda suke janye daga gare ku, zan yi umarni, in ji Ubangiji, zan kuma komo da su wannan birni, za su kuwa yi yaƙi da ita, su ƙwace ta, su kuma ƙone ta, zan kuma mai da garuruwan Yahuda kufai don kada wani ya zauna a can.